الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna uku ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da uku ga watan uku miladiya ta biyar. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau za mu ci gaba da karatu akan aya ta saba'in bismillah mala abubakar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Am ya na bihi jinna, ko kuma suna cewa shi yana da taɓin hankali ne, bal ja'ahun bil haƙi a'a ya zo musu ne da gaskiya, wa aksaruhum lil haƙi karihun amma yawancinsu suna ƙin gaskiya walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihin da a ce gaskiya za ta bi san ransu da sammai da ƙasa da abin da yake cikin su da sun lalace bal atainahum bi dhikrihim a mun zo musu ne da abin da yake sharafin su daukakar su abin alfaharin su fahim an zikirihim mu'ridun amma su masu bijirewa abin da yake ɗaukaka gare su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake wa kafirai inkari da shi abubuwa guda hudu wanda tun farkon karatunmu muka fara jin su Allah subhanahu wata'ala ya ce afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin afalam yadabbaru alqawla shin basu yi tunani mai zurfi bane game da alqur'ani shi yasa basu fahimce shi ba don haka suka kafirce masa am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko kuma abinda yazo musu bai zo wa iyayensu na farko bane shi yasa basu san abinda annabi yazo musu da shi ba dan ba a taba samun wani wanda ya taba zuwa da irin shi ba am lam ya'rifu rasulahu ko kuwa basu san manzan nasu bane fahum lahu munkirun don haka su basu tantance da shi ba waɗannan abubuwa guda uku sai na hudu am yaquluna bihi jinna ko kuma suna cewa yana da tabin hankali wato waɗancan abubuwa guda uku da Allah subhanahu wataala ya faɗa ko ɗaya bai zama hujja da za ta sa su karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na farko dai alkur'ani maganar Allah ce kuma gaskiya ce da sun tsaya sun yi duba na tsanaki akan ta babu abin da zai sa su kafircewa alkur'ani domin alkur'ani ya musu kalubale cewa su kawo wani abu katankacin sa idan suna ganin cewa maganar dan adam ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ce shi ya tsara abu to su ma su tsara irin tama da su kawo babu wani wanda iya tarbar wannan kalubale ko ya iya aiwatar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya nema a yi kaga kenan da sun tsaya sun yi tunani akan wannan wannan kadai ya isa su sa- ya sa su yi imani sannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ai ba shine farau ba akwai annabawa da yawa da suka wuce a gabaninsa kuma su ma sun zo da irin wannan gaskiyar da ya zo da ita na abautawa Allah shi kadai a yi imani da ranar lahira abu dokokin Allah kuma sun yarda da cewa akwai annabi Ibrahim da annabi Ismail wanda suke tutiya da cewa su jikokinsu ne don haka kaga dai ashe ba shine farau ba saboda haka ba maganar cewa ya zo musu da abin da bai taba wato ba a taba kawo wa iyayensu irinsa ba sannan am lam ya'rifu rasulahum ba su san manzon nasu bane sun san shi sun san shi sarai suna masa yabo yabo mai mai zurfi mai nisa a lokacin da yake tare da su kafin yayi da kafin ya ce annabi ne shi suna kiran shi da amintacce mai amana mai gaskiya sun san shi da halaye na kwarai- na kwarai to saboda haka kaga ashe ba su jahilce shi ba to watakila suna iya cewa eh mun san shi a lokacin da yake matashinsa har zuwa lokacin da ya ce an masa wahayi ai da farko mun san shi mutum ne wanda yake da kamala da kaza da kaza to amma mutum zai iya canzawa saboda haka yanzu muna tuhumar cewa ya samu taɓin hankali ne saboda haka yana da kamalar da aka ce yana da ita mai gaskiya ne mai amana ne mai cika alkawari ne mai sada zumunci ne mai tausayi ne duk muke da amma kuma yanzu wani abu ya faru tare da shi shine ya samu taɓin hankali wannan shine da'awar da suka da su- watakila za su dawo kanta bayan duka waɗancan abubuwa ba su zama hujja da za ta sa su ƙi yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da taɓin hankali taɓin hankali hankali wata na'ura ce a tare da ɗan adam wacce take saisaita masa al'amuransa take sa shi ya gane abu mai amfani don haka ya rike shi ya aiki da shi ya gane abu marar amfani ya guje shi wannan kwakwalwa ita take saisaita mutum ya iya hawa kan turbar da take daidai ya guje wa abin da zai zai cutar da shi ya rike abin da zai amfane shi to yadda aka samu sakwarkwacewar wannan na'ura ta hankali a tare da ɗan adam to abubuwansa duk za su juya sai ka ga yana yin wasu abubuwa waɗanda za su cutar da shi sai ka ga yana watsi da abubuwan da za su amfane shi to yanzu suna tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da cewa mu'allamun majnun koyar da shi aka yi kuma yana da taɓin hankali to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa to wannan ita ce abin wannan shine abin da kuke faɗa game da shi tare da cewa kuma kun sani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta ku da shi na gaskiya abin da yake kiran ku zuwa gare shi babu wani abin da ya kama da ɗabi'ar mai taɓin hankali mai taɓin hankali ba zai zamo a bisa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa ba a ɗauke batun kaɗaita Allah a ɗauke batun annabta a dawo a dube shi a matsayin shi na mutum wanda kuka san tasowarsa a cikinku shin akwai wani abu da kuka ga yana yi wanda ya yi kama da na masu taɓin hankali babu shakka ba su taɓa ganin wani abu da ya fito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a aikace ko ya faɗa a maganganunsa wanda ya kama da ayyukan masu taɓin hankali ba su taɓa ganin wannan ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da shi na nutsuwa da hangen nesa da sanin ya kamata suna nan tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ba su rabu da shi ba bal ma ƙara samun hankali yayi fiye da wanda da yake da shi bayan an masa wahayi ƙara samun wata nutsuwa yayi fiye da wacce da yake da ita ƙara fa samun wata han- wani hangen nesa ya yi fiye da wanda yake da shi saboda haka a duka ɗabi'un da yake da su masu kyau ƙaruwa suka yi ba raguwa suka yi ba to ta ina ne za ku ce ba ya- wato yana da taɓin hankali shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi musu da wannan martani ya nuna musu ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan zanzan ba su canza ba yace nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatumsiru wa yusiru bi ayyikum al maftun Allah ce nun wal qalami la rantsuwa da alqalami wa ma yasturuna da abinda suke rubutawa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci ba ne saboda ni'imar da Allah ya maka kai ba mai taɓin hankali ba ne saboda ni'imar nan da Allah ya yi maka wa inda laka la'ajiran ghaira mamnun kuma kana da ladan da ba zai yanke ba wa inda ka la'ala khuluqin azim kuma kana bisa halaye na kwarai masu girma saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifatta da shi na kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u ai ba su canza ba inda mahaukaci ne ko mai taɓin hankali ne inda yana da hankali ya samu taɓin hankali to ai za a gani tattare da shi mutumin da yake da hankali sai ya zanto ya samu taɓin hankali kowa zai fahimta za a gane za a ga yana fisge-fisge yana jefe-jefe yana doke-doke yana fasɗin wasu maganganu na sambatu marasa kan gado duk waɗannan abubuwan za su bayyana tare da shi in har idan har ya samu taɓin hankali wanda ku dai ba ku ga wani abu irin wannan tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka abinda kuke da'awa na rashin hankali wannan ba gaskiya bane Allah subhanahu wataala ya ce awalam yatafakkaru ba bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin ashe ba za su yi tunani ba sahibin su ba ya da tabin hankali shi ba wani bane face mai gargadi kuma mai bayyana gargadinsa sa a wani gurin Allah ce wa ma bi sahibikum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun sahibinku ba mai tabin hankali bane a wani gurin yace qul inna ma a'izukum bi wahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid Allah ce qul ka gaya musu inna ma a'izukum bi wahidatin abu ɗaya tak nake muku wa'azi da shi an taƙomo lillahi ku tsaya don Allah masna bibbiyu ko kuma ɗaiɗaya masna wa furada bibbiyu ko ɗaiɗaya sun bata tafakkaru sannan ku yi tunani ba bi sahibikun bin jinna sahibinku baya tare da taɓin hankali in huwa illa nadhirun lakum bai daidai azabin shari shi mai gargadi ne kawai gari kutsa gaba da azaba da take nan gabanku azaba mai tsanani da take gabanku Allah ya kira wasu cewa su tsaya tsaya don Allah su yi tunani mutum ya tsaya tare da uwansa su haɗa tunaninsu su haɗa fikirarsu waje guda ko kuma mutum yana ga cewa haɗuwa da wani zai hana shi tunani a nitse to je ya yi tunaninsa shi kaɗai ku duba wanda kuke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake ta kiransa da sahibuhum babu sahibikum sahibikum Allah ya kirawo shi sahibinsu abinda ake nufi da sahibi wanda yake tare da su wanda ya tashi a cikin su suka san shi sarai suka lizimce shi ya lizimce su suna tare da shi ba inda ya taba fita ba inda ya taba zuwa saboda haka ya zama tare da su na jikinsu shi yasa Allah ya kira su sahibu ce ma bi sahibikum bi jinna wannan ma abokin naku wato sahibin naku wanda yake tare da ku baya da tabin hankali saboda haka kaga wannan magana ce wanda suna fadarta amma su ma sun san ba gaskiya suke faɗa ba shi yasa lokacin da Qurayshawa suka suka taru a gaban Al-Walid ibn Mughira akan cewa gashi aikin hajji yana matsowa larabawa daga gurare daban-daban kabilun larabawa daga kasashe daban-daban za su zo aikin hajji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai tarye su domin ya tallata musu almusulunci don haka suna neman ya ba su shawara wace kalma za su rika faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai sa larabawa su guje shi saboda haka suka zauna ya ce to mai kuke gani suka ce za mu ce matsafi ne ya ce kai mun san matsafa da irin abubuwansu da irin aikinsu abubuwan da annabi yake faɗa da maganganunsa ba su yi kama da matsafa ba suka ce to bice mawaƙi ne ya ce mun san waƙa kala-kala iri-iri rajizahu wa makbudahu wa mabsutahu kala-kala ba waƙar da ba mu sani ba amma abinda annabi yake karantawa na alkur'ani bai kama da waƙa ba suka ce to mu ce boka ne ce mun san sabbatun bokaye abinda yake faɗa bai yi kama da bokanci ba ce to mu ce mahaukaci ne ce ka ina ai mun san fisge-fisgen mahaukata ɗabi'unsa ba su yi kama da na mahaukaci ba suka ce to me za mu ce ce to ina gane ku ce kawai matsafin ne saboda shi matsafi shi ne yake raba mutum da ɗan uwansa saboda yana raba ɗa da uba yana raba mata da miji saboda haka mu tafi akan cewa matsafi ne shine wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin nan akan sa zarri wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla har zuwa ƙarshe shine al-walid ibn al-mughira kaga su shi da kansa da suka ce mu ce mai tabin hankali ne ya ce ina halayensa da ɗabi'unsa ba su yi kama da na masu taɓin hankali ba ashe kaga abin da suke faɗa su ma sun san ba gaskiya ba ne ƙarya suke yi shi yasa Allah ya ce bal ba haka ba ne ja'ahum bil haqqi ya dai zo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun yawancin su kuma ba sa san gaskiya wannan shine dalili kawai na jifansa da taɓin hankali da yarfa masa wato hauka saboda kawai ya zo da gaskiya gaskiyar da ya zo da ita ita ce ba sa su to bai za su yi su bata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a ƙiƙar ba shi ne su jefe shi daga da taɓin hankali mai taɓin hankali ba zai taɓa zuwa da irin gaskiyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya wadda farkonta farkonta ita ce tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tabbatar da cewa akwai ranar alkiyama akwai hisabi ya zo da sauran hukunce-hukunce na shari'a iri-iri waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da su lokacin da yake makka kamar umarni da a yi sallah a yi zakka a sada zumunci mutum mai daraja a ba shi darajarsa mutumin banza a tsawatar da shi a hana shi aikin banzansa hakanan ya zo musu da abinda zai haɗa kansu su zama al'umma ɗaya shi ne tauhidi abinda zai sa su zama tsuntsiya maɗaurinki ɗaya ya zo musu da abinda zai daidaita kowa da kowa a gaban gaskiya ta yadda kowa ne ne yake da haƙƙi a ba shi haƙƙinsa kowa ne ne yake mara gaskiya a nuna mashi rashin gaskiyarsa ya zo musu da kira zuwa ga a guji dukkan wani aiki na alfasha a guji duk wani mummunan aiki a guji zina a guji sata a guji ta'addanci a guji kashe rai ba tare da haƙƙi ba ya zo musu da abubuwa da suka danganci girmama ko kuma taimakawa wanda yake buƙatar taimako taimakon mai rauni taimakon baraya taimakon miskini da sauran abubuwa da dama da ya zo musu da su ya zo musu da yaƙar wato ta'addanci da zalunci da irin wato binne ƴaƴa mata da suke yi abubuwa waɗanda suke a zamanin jahiliya don annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da hana da hadi ga wannan abubuwa to wannan ita ce gaskiya ita ce gaskiyar da ya zo da musu da ita mai irin wannan kira zuwa ga irin wannan gaskiya ta ya zai zama mai taɓin hankali ba za su taɓa haɗuwa ba da taɓin hankali da wannan wannan abin da ya zo ke gaya musu da shi ne duniya za ta tsayu rayuwa za ta tafi da wanda ne ake gina rayuwa kawo haka ya zo ya same su suna rayuwa kamar dabbobi ba wanda ya san haƙƙin wani kowa na iya cutar da wanda ya san ya fi ƙarfinsa ba wani wanda za a kai koke wajensa ya iya tsayawa ya kwato maka haƙƙinka in kana da ƙarfi ka kwaci haƙƙinka in kana da ƙarfi ka nuna ƙarfinka a kan wanda ka fi ƙarfi sauraka ya zo musu da abin da da shi ne za su zama al'umma wayayya al'umma da za ta gina duniyarta da lahirarta to wanda ya zo da irin wannan gaskiya ta yaya zai zama mai taɓin hankali bal shi yasa Allah ce bal wannan magana su baryanta ja'ahum bil haqq ya zo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqq karihun amma yawancin su ba sa san gaskiya da yawa sun san abin da yake faɗa gaskiya ne sun san annabi sallallahu alaihi wasallam makaryaci bane kamar yadda Allah ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ce haƙiƙa mun san innahu la yahzunuka alladhi yaqulun abinda suke faɗa maka yana bakanta maka rai Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun sani muna sane da cewa abinda suke faɗa maka yana bakanta maka rai ce maka mawaki su ce maka boka su ce maka mai taɓin hankali mun san wannan abin yana damunka Allah ce fa'innahum la yukadhibunaka sai dai ba wai da gaske suna ɗaukaka a makaryaci bane sun san kai ba makaryaci bane kai mai gaskiya ne walakin da zalimi na bi ayati llahi yajhadun azzalimai suna jayayya ne kawai da ayoyin Allah haka da yawa daga cikin su sun san abin da yake faɗa gaskiya ne kamar yadda annabi Musa ya gaya wa Fir'auna laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair ce ka san ba wanda ya saukar da waɗannan hujjojin sai ubangijin sammai da ƙasa haka annabi Musa ya ce wa Fir'auna ka sani wajahadu biha wastaqalatha anfusuhum zulman wa uluwa suna dai jayayya da gaskiya ne amma a ransu sun san gaskiya ake gaya musu suka kebe su kadai sun san abin da ake gaya musu gaskiya ne ita gaskiya tana da haske ko ba ka santa za ka hago haskenta sai dai ka kita ba wai dan ba gaskiyar ba ce sai dan ba ta yi daidai da san ranka ba a nan ubangiji ya ce wa aktharuhum lil haqqi karihuna yawancinsu ba sa san gaskiya Allah sai ce yawancinsu yawancinsu domin a cikinsu akwai waɗanda ba wai ƙin gaskiya ce ta sa ta kai suka kimani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da shi ba ko dan ba su fahimce shi ba daga baya suka fahimce su suka yi imani da shi ko kuma sun yi sun kin imani da shi saboda suna ganin cewa yin imani da shi din zai da rage musu wata daraja da suke da ita ko ku a'a zai sa su bar abin kunya irin abin da kawunsa Abu Talib kawunsa Abu Talib bai imani da shi ba ba wai dan bai fahimci abin da annabi yake faɗa musu gaskiya ba ne ya sani ya fahimta amma yana ganin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi addinin tauhidi a matsayinsa na dattijo a cikin gidan banu hashim yana kamar zai bar abin kunya bayan mutuwarsa za a rika cewa dattijo tsofai tsofai da shi ya saki addinin iyaye da kakanni ya kama addinin wani matashi saboda kada a bar ya bar wai wai wai kada ya bar abin kunya shi yasa ya ƙi imani da annabi amma ba wai dan bai san abin da annabi ke faɗa gaskiya bane yana cewa fa wallahi laula an aji'a bi subbatin tajurru ala ashyakhina fil qaba'il idhan lattaba'nahu ala kulli halatin min ad-dahr jiddan ghayra qawli at-takhadhuli yake cewa na rantse da Allah laula an aje a bisubbatin ba na kaɗin zo da abin da zai zama abin Allah wadai ba ta jurru ala a shiyafi na fil ƙaba'ili abin da zai bar ya jawo wa dattawan cikinmu a cikin ƙabilu a riƙa ambatanmu ana cewa mun yi abin kunya a matsayinmu na dattawa idan lattaba nahu ala kulli halatin min dari da ba don haka ba da mun bi shi a kowane yanayi a kowane lokaci da ba za mu su gaya masa maganar da za ta nuna mun banzantar da shi ba da ba za mu banzantar da shi ba kaga wannan magana tashi tana nuna cewa ya fahimci abin da annabi yake faɗa gaskiya ne ba kuma ƙin ta ya sa ya ƙi a'a kada ya bar abin kunya shi yasa lokacin da ya zo barin duniya yana yana cikin rashin lafiya yana kan shimfiɗarsa aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib can kwance rai a hannun Allah ya je ya same shi tare da wasu banya daga cikin Qurayshawa suna tsaye a kansa ya je ya ce ya baffana ka ce la ilaha illallah ahajju laka biha inda Allah zan maka hujja da ita a gaban Allah su kuma waɗannan suna ta gabansa suna ta cewa da shi yanzu ka bar addinin kakanka abdulmuttalib shi addinin kakanka abdulmuttalib yanzu za ka bari za ka ƙi annabi ya faɗa su ba su faɗa ƙarshe dai ya ce huwa ala millati abdulmuttalib zai mutu akan addinin babansa abdulmuttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji damuwa sosai Allah ya kwantar masa da hankali ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shari'a ta Allah ce ba kai zaka shirye da wanda kake so ba Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama saura ko kana son shi idan ba mu so shi da shari'a ba ba mu so ya shirya ba ba zan shirya ba shari'a ta buce to saboda haka ne ubangiji anan yace walakin na yake cewa aktharuhum lil haqqi karihuna saboda a togace waɗanda su ba wai kin gaskiyar ne ya hana su ibadi ba wasu dalilai ne can wanda suke ganin za su za su hana su ibadi Allah ce walau ittaba al haqqu ahwa'ahum da ce gaskiya za ta bi son zuciyarsu son ransu lafasadati samawati wal ardu wa man fihinna da sammai da ƙasa da abin da yake cikin su duka sun lalace da a ce gaskiya za ta bi soye-soyen zukatansu soye-soyen zukatansu marasa kyau kuma daban-daban soye-soyen zukatansu marasa kyau kuma sannan daban-daban kowa da irin san zuciyarsa san zuciyarsa ba daidai ta yi daidai da ɗan uwansa ba to da a ce gaskiya za ta zo daidai da san ransu to ka gaya mun yadda rayuwar rayuwa za ta yi ko kuma za ta kyautatu da rayuwa ta lalace da san zuciyarsu za a bi gaskiya za ta zo ne da san zuciyarsu abinda ransu yake so to da abinda za a yi kira zuwa gari shi shine shirka a bauta ba wani ba Allah ba a yadda da cewa Allah ba ɗaya ba ne ko abin bauta ba ɗaya ba ne ababen bauta ne da yawa a bar kowa ya bauta wa abin da yake so ya bauta wa to da kuwa haka gaskiyar ta zo kuma a haka aka tafi babu tauhidi a bayan ƙasa to da sama da ƙasa za su lalace don sama da ƙasa ba za su rayu ba sai da tauhidi sai da tauhidi a bayan ƙasa ranar da ba zama ƙasa gaba ɗaya babu tauhidi a cikinta to kiyama kenan Allah zai daɗe ƙasa da abin da yake cikinta duka za ta lalace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata Allah ce da a cikin sabbai da ƙasa akwai wasu ababen bauta na gaskiya ba bayan Allah a ce su ma ababen bauta ne kuma na gaskiya ne ba Allah ba to sama da ƙasa za ta lalace saboda ba zai yiwu ba a samu masu iko biyu daidai wa daidai a guri ɗaya kuma a zauna lafiya ba zai yiwu ba ce suna da iko iri ɗaya a ce a bauchi akwai gwamna biyu kuma kowanne yana da cikakken iko ga gaya mai da bauchi za ta zauna lafiya kowa da magoya bayansa da abubuwan da suke so wanda ya zo ya ce shi yana so a rushe nan zai titi wanda ce shi ko bai yadda a rushe ba kaga za a yi faɗa wanda ya zo ya ce shi ga bajan abin da yake so yi ba a lalitar gwamnati wanda ya ce ba za a yi wannan kudin ba ya yi yawa saboda aka za a yi ta rigima ne aka fara rigima kuma shi kenan sai fashe-fashe sai kone-kone sai kashe-kashe shi kenan rayuwa ta lalace to wannan dan adam ba kenan dan uwansa dan adam wanda ɗaya zai iya burkushe ɗaya za a iya faɗa ɗaya fi ƙarfin ɗaya kwace komai a hannunsa to ba ballantana kuma alloli guda biyu masu iko iri ɗaya wanda kowannensu zai iya cewa kun faiku to gaya mai yadda rayuwar za ta yi wanda ce shi daga yamma yake so rana ta fito daga gabas yake so rana ta fito ta faɗa a yamma wanda ce shi daga yamma yake so to ka gaya mai yadda rana za ta fito wanda ce shi yana son a yi ruwan sama bana wanda ce shi ba so a yi wanda yana so a a sabar da fari wani ce baya so don haka samu daidaiton kudura kudura ta zama daidai wa daida ta yadda wanda yake da iko wanda yake da iko to komai lalacewa zai yi saboda haka kaga ashe dole a samu abun bauta guda ɗaya to haka nan annabcin kansa da a ce zai bi son zuciyarsu a ce abin da suke so wanda suke so shi za a ba wa annabci to na suna iya duba wani kasurgumin kafiri su ce shi suke so a sun shi ne annabi wani ya ce abuja ne ke so a zama annabi wani ya ce abu lahab to ka gaba yadda za a tabbatar da addini in ya zama abuja shi ne annabi ta yaya za a yada gaskiya ba za ta yi ba shi ya sa lokacin da suke suke cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me ya hana ba a saukar da wannan alquranin akan wani babban mutum daga cikin garuruwan nan biyu ba wato makka ko da'ifa me ya hana ba a sa alwalid ibn al-mughira shine annabin ba me yasa ba a ce urwa ibn mas'ud al-thaqafi a da'ifa shine annabin ba alhalin yana kafiri yana mushriki yana kiran wani ba Allah ba ya yarda da dukkan abubuwa da ake na jahiliya kuma shi ne manzo Allah ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su suke raba rahmar ubangijin ka ne su za su raba annabta su ce a ba wannan a hana wannan a hana wannan a ba wannan su suke yi ne hatta rayuwarsu ta yau da gobe wani ya zama mai arziki wani ya zama ba shi da shi wani ya zama basaraki wani ya zama talaka mu ne muka yi wanda mu muka rarraba muka ba su muka sa wasu suka zama masu yi wa wasu hidima saboda haka Allah subhanahu wataala ba shi ba bai bar wannan a hannun mutane su yi yadda suke so ba su nada wanda suka ga dama su sauke wanda ba sa so inda an yi haka to abubuwa za ta lalace za su lalace da ce abinda Allah yake bayarwa na arziki ya danka taskokin arziki gaba ɗaya ya danka wa ɗan adam ya ce shi ne zai raba arzikin ya ba wanda yake so ya hana wanda yake so to da an ga an ga wato bakar ruwa law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura ce da a ce ku ne kuke rike da taskokin ubangiji la amsaktum da kun rike kun tsoke bakin aljihu kun yi tsumi da tanadi wai gudun kada ku bayar ya kare ce foreign reserve din yana yin kasa ba yana yin kasa a rike a matsa bakin aljihu Allah ce wa kana al-insanu qatura dan adam mai ciwon wato rowa ne mai mamako ne marowaci ne wajen wa uhdirat al-anfus ash-shuh to saboda haka da a ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya komai na gaskiya yana bin abinda mutane suke so ne to da rayuwa gaba ɗaya ta lalace dan adam a bisa ɗabi'ar da Allah ya yi shi da ita ɗabi'a ta jahilci da zalunci zai so ya zalunci saboda san zuciya ita san zuciya abin da ake cewa san zuciya abu ne wanda ka san ka san ba daidai ba ne amma kuma shi kake so shi ne san zuciya abin da ka san ba daidai ba ne amma shi kake so shi mai san zuciya ba zai so a yi masa mu'amala da san zuciya ba bai san zuciya ya san ƙarya ba ta da kyau amma zai iya ma wani ƙarya saboda san zuciya amma fa shi ba zai so a yi masa ba bai san zuciya ya san zalunci ba ya da kyau shi ba zai so a zalunce shi ba amma shi zai so ya zalunci wani bai san zuciya ya san cin amana ba ta da kyau shi ba zai so a ce ga wani ya ci amanarsa ba amma shi zai ci amanar wani to wannan ita ce san zuciya san zuciya alhawa shine abin da ka san gaskiya ne kai ba za ka so ba amma kuma ka so ka so kai mona wanda shi ake cewa san zuciya to waɗannan mutanen da a ce gaskiyar za ta zo yadda suke so a bar su su ci gaba da kafirci su ci gaba da shirka su ci gaba da sawa Allah kishiyoyi a bar su su ci gaba da zalunci a bar su su ci gaba da kashe rai ba bisa haƙƙi ba kawai idan kabila ta jima ta da kuɗi shi kenan sai tara mayakanta a je a diramba wata kabila mai rauni a kwace kai a kwace dukiyoyinta shikenan an kwaci ganima an kwaci banza a basu su ci gaba da wannan a basu su ci gaba da kashe 'ya'ya mata wannan shine san zuciyar da Allah zai bar mutane su ci gaba da rayuwa akan haka ka gaya min yadda duniya da sama da ƙasa za ta zauna lafiya ba ta zauna ba yana daga cikin abin da san zuciyarsu yake yake so ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata, wa ja'alul mala'ikatar lazina hum ibadun rahmani inata a shahido halkan, satuktabu shahadatu mai salo. Allah ce suka sanya mala'ikun Allah waɗanda bayansa ne suka sanya suka mai da su mata, a fa'asfakun rabbukun bilbani wata kaza min almala'ikati inata, da kuma la ta ƙulu na ƙaunar azima. To da a ce, a yadda su suke so ne gaskiyar da annabi zai zo da ita ya zo yana karanta musu cewa mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne to kaga duk abin da aka ce duk wanda aka ce shi ɗan Allah ne an ce shi Allah ne tunda duk abin da ya fito daga wani jinsi shi ba wani jinsin ne in ka haifi ɗa kai mutum ne ɗanka ma mutum ne in akuya ta haifi ɗa ta akuya ce ɗanta ma akuya da in jaki ya haifi jaka ta haifi jaki ita jaki jaka ce shi jaki ne ko sauraka duk wani abu da ya hayu ya hayyafa daga wani jinsi shi ma ya zama wannan jinsin to kaga duk abin da aka ce dan Allah ne shi ma menene shi ma Allah ne to da zara aka samu alloli da yawa kuma to wannan da muka ce za ta faru a baya ita ce za ta faru tsarin tafiyar da duniya bisa wani tsari mai kyau mai ban sha'awa duk zai rushe sannan a yadda su suke so a ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mala'iku ɗin suna iya sabo suna iya sabon Allah Allah subhanahu wata'ala kuwa a yadda ya yi su la ya suna Allah ma a mara hun wai faru da ma yi umaru ba sa saba wa Allah umarnin da ya musu kuma ba sa wuce iya umarnin da ya musu ba za su saba masa masu ƙi in kuma sun tashi ba za su wuce umarnin da ya bi shi ne wai faru da ma yi umaru to idan yadda su suke so ne mala'ikun nan su yi ta saba wa Allah su yi abin da ba a sa su ba to ka gaya yadda rayuwar za ta yi ta daidaita idan mala'iku da Allah ya wakilta musu ayyuka akwai mala'ikun da suke ɗaukar rai akwai mala'ikun da aka wakilta musu ruwan sama da fitar da tsirrai da waye da waye da waɗanda suke kula da da halittu da masu rubutu a ce suna saba masa ka gaya min yadda rayuwar za ta yi ba za ta yi ba saboda haka shi yasa Allah ce la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna wa man fihinna sune mala'iku da sauran halittu da suke ƙasa sannan waban din da duk da cewa tana nuna mai hankali marar hankali ma zai shiga ƙarƙashin waban min babin taglib saboda haka dabbobin mu da suke tare da mu waɗanda mu ne muke kula da su mu muke tafiyar da lamurran su muke kula da su muke tsayar da su inda duk ya kamata tsaye da su idan ya zama da mu kanmu ba mu da alƙibla abinda muka ga dama muke yi to ka gaya mana yadda za mu tafiye da dabbobin su ma za su lalace shi yasa Allah ce wa man fihin da da dukkan waɗanda suke bayan ƙasa ba za su rayu ba za su ba za su abin nan rayuwarsu ba za ta tsaya ba domin sama da ƙasa ba za ta tsayu ba sai da gaskiya malaman tafsiri sun yi saɓani wajen tantance alhaƙo a cikin wannan aya bal ja'u bil haqqi walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum alhaqqu dinnan bai ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce alhaqqu ana nufin Allah subhanahu wata'ala shine alhaqqu zalika bi anna Allah huwa alhaqqu ce Allah shi ne alhaku to walawit ta ba alhaku a huwa'ahu da a ce Allah wanda shi ne alhaku zai bi soye-soyen zukatansu lafasar da tisamawatu wal'adu wa banfe hinna a ce abinda duk suke so shi Allah zai yi su kuma abinda suke so ba mai kyau bane kuma Allah zai yi wannan abu mara kyau to da sama da ƙasa ta lalace da abinda yake cikin su wasu suka ce alhaqqu anan ana nufin alhaqqu alladhi huwa diddul batil ana nufin gaskiya saboda can baya Allah ce wa aktharuhum lil haqqi karihun yawancin su ba sa son gaskiya to alhaqqu anan ana nufin gaskiyar da a ce gaskiya wanda ita ce alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya ce afalam yadabbaru alqawla da a ce a gaskiya da alkur'ani ya zo da ita za ta tafi a bisa san zuciyarsu lafasa da tisamawatu wal ardu wa man fihin sai Allah ce bal atainahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun a abin dai zo musu da abin da yake alfaharin su ne sai dai su masu bijirewa abin da yake alfaharin su Allah subhanahu wata'ala yana bayyana musu cewa alkur'ani da Allah ya saukar musu ɗaukaka ce gare su rayuwar larabawa gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bakin komai take ba al'ummomi da yawa sun wuce su a ci gaba ba za ka haɗa su da al'umma ta farisa ba ko al'umma ta rumawa ko al'umma ma ta irin indiyawa da sauransu sun wuce su wajen samun wayewa da ci gaba da rayuwa ta birni su suna rayuwa ne ta badawa rayuwa ne ta ta sahara rayuwa ce da aka gina ta akan kai hare-hare ba san wani abu ba wani tsari wanda suke tafiya a kansa ba su da wani shugabanci guda ɗaya ko da za ka ji ana cewa sarkin maka sarki a sarki na je ka na yi ka a ce abu sufiyan shi ne sarkin maka zuwa annabi sallallahu alaihi akwai sarki a maka shi ne abu sufiyan a gidan banu umayya sarauta take amma fa wannan sarki na je ka na yi ka ba ba zai iya aje kara ci ka a tsallaka ba ba ku gaba aka haɗa kuɗin fatauci shi ake aika ba shi yake tafiya da fatauci ina za a sarki kai za a rika aiken ka kaje ka samo kuɗi ka zo ka rarraba saboda ka sarauta ce ta je ka nayi ka kawai dai ana rai cewa sarki ne saboda ka ba su san wani tsari guda ba ƙabaliya ƙabilanci shine kawai suka rayuwa a kansa kowace ƙabila tana mambaƙe ƙabilarta kowa yana riƙe ƙabilarsa ne saboda yana alfahari da kabilarsa idan aka taba kabilarsa kowane ne zai yaki akan kare kabilarsa ko tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya la yasaluna akhahum hina yadubuhum ila alqital ala ma qala burhana inda za a ce kabilarsa ce zo ka fita yaki kawai za ta zai fita ba maganar ya tambayi saboda me zai fita yaki da gaskiya ko ba gaskiya ba ruwansa to irin wannan rayuwar suke yi a lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani qur'anin nan zai saita musu rayuwarsu ne gaba daya zai sa musu wani tsari ne wanda dan adam bai taba ganin irinsa ba tsarin rayuwa tsamantakewa sanin haƙoƙi tsarin shugabanci tsarin tattalin arziki tsarin tarbiyya babu wani bangare na rayuwa da alqur'ani bai shigar da tsare-tsarensa ba saboda haka Allah ya kawo musu wani abin da shi za su ɗaukaka shi ne alƙur'ani akan anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun Allah ce haƙiƙa mun saukar muku da littafin da ɗaukakar ku take a cikin sa yanzu ba za ku hankalta ba Allah ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun shi alƙur'ani ɗaukaka ce gare ka ɗaukaka ce ga mutanenka kuma za a tambaye ku akan wannan sauraka alkur'ani ya zo ya ɗaukaka al'ummar larabawa kuma lokacin da suka runguma alkur'ani sun samu ɗaukaka lokacin da al'ummar musulmi suka runguma alkur'ani sun samu ɗaukaka a duk duniya labarinsu ake sai da suka kai manya-manyan ƙasashe dauloli na wancan lokacin da ake ganin babu kamar su a ƙarfin tattalin arziki babu kamar su a ƙarfin soja sai da al'ummar musulmi a wannan lokacin sai da suka kai waɗannan daulolin ƙasa daular farisa da rumawa ba don wani abu saboda darajar wannan littafin da Allah ya ba su littafi ne wanda ke ɗauke da ɗaukaka su to amma saboda jahilci sai suka yi watsi da wannan fahim an zikirhin mu'ridun suna bijirewa abin da yake sharafin su ne ɗaukaka su ne wasu daga cikin malamai sun fassara azzikir anan da ma yutazakkaru bih abinda da shi za a wa'azantu shine alqur'ani la nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sauraka azzikir shine alqur'ani shi kuma alqur'ani da shi ake wa'azantuwa da shi za a wa'azantu sauraka anan an jingina zikrihim an jingina masdar ne ila maf'ulihi wato mun mun saukar maka da alqur'ani wanda zaka yi musu wa'azi da shi fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da wannan alqur'ani ga wanda yake tsoron darkona ko kuma a abinda suke tambaya ne ina ma an saukar musu da littafi kamar yadda aka saukarwa da na farko da sun yi imani sun bi Allah subhanahu wata'ala sun yi aiki da wannan littafi law anna indana dhikran min al-awwalin lakunna ibadallahi al-mukhlasin suna cewa law anna indana dhikran min al-awwal ina ma muna da mu ma littafi irin da mutanen farko irin littafin da aka bawa annabi Musa da annabi Isa ina ma mu ma an babu irin sa lakunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zama bayan Allah waɗanda ake tsarkake su to sai ga alƙur'anin ya zo musu fa kafaru bihi fa sawfa ya'lam sai suka kafirce masa Allah ce da sannu za su sani saboda haka Allah ya saukar musu da abin da zai samu su ɗaukaka zai samu su daraja amma sun bijire masa ba sanda al'umma za ta samu darajar ta za ta dawo ɗaukaka ta za ta dawo sai ta koma ga koyarwar alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan muna so mu dawo da darajarmu da haibanmu da mutuncinmu a duniya shine mu zo mu rike alkur'ani da sunna mu yi aiki da koyarwar da Allah subhanahu wataala ya yi mana a cikin littafinsa da wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana a sunnarsa idan ba za mu rike wannan ba to duk wani wulakanci duk wani kaskanci za mu ganshi al'ummar musulmi na farko lokacin da suke rike da waɗannan abubuwa guda biyu sun samu ɗaukaka amma tun daga lokacin da suka yi watsi da waɗannan abubuwa guda biyu suke ta ganin ci baya a rayuwarsu suke ta ganin ƙasƙanci har aka zo ga yadda yanzu ake rayuwa al'ummar kafirai duniyar kafirai ta yi wuce a kan duniyar musulmi saboda mai saboda sun saki abin da shi zai ba su kariya shi ne alƙur'ani sun saki karantarwar amma ba sa san ana ambatan musu alƙur'ani tun da musulmi za ka zo kana karanta masa alkur'ani fuskarsa tana ya mutsewa ya ji kamar kana watsa masa ruwan zafi ba ya son ya ji karatun alkur'ani ballantana ya ji wa'azi a haka kuma ya ce ba zai rayuwa ta wulakanci ba dole ne zai rayuwa ta kaskanci ɗaukakar al'ummar musulmi shi ne alkur'ani shi ne rayuwarsu shi ne ruhinsu شيل أبدا زي باسره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم القرآن شيل أبدا زي كارا ومتاني وتو karsashi da ruhi su san cewa su bayan Allah ne da Ubangiji subhanahu wataala ya samar da su a bayan ƙasa don su fitar da mutane daga cikin duhun jahilci daga cikin duhun kafirci zuwa ga hasken imani sai da umar yana cewa lokacin da aka yi nasara aka karya daular farisawa yake gaya wa musulmi a lokacin yake cewa to Allah subhanahu wataala ya ba mu izza da ɗaukaka ta hanyar wannan addinin ne ta hanyar musulunci idan muka ce za mu nemi izza da ɗaukaka ta wata hanyar ba ta musulunci ba Allah zai kaskanta kuma wannan abin shi ya tabbata yayin da aka tafi ana neman ɗaukaka a gurin wasu ba Allah ba sai Allah ya kaskanta wannan al'umma sauraka duk inda muke mu rika jin cewa wannan musulunci shine gatanmu ko mu yi tutiya da shi man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kai tutiya da kai musulmi ne a duk inda kake dukkan wani matsayi da ka taka kada ka rika boye-boye kada ka kakkauce wa addininka ka tsaya ka rike addininka a sanka da addininka sai ka fi mutunci sai an fi darata ka sai an fi ganin haibanka amma da zarar ka bai da musuluncinka bayan baya ka rika babboyewa kai in ma za ka yi tafiya a cikin arna sai ka yi shiga irin ta arni saboda kakkaje a ce wancan musulmi ne dan arewa sai ka yi ta boye kanka saboda ka a gane kai musulmi ne in ka je guri ko da da musulmi ba ka yi sallama ba ka a ji sallama a ce kai musulmi ne in ana zaune lokacin sallah ba za ka tashi ka je ka yi ba ka a ce ka fiye zafin musulunci sai ka zauna haka har lokacin sallah ya wuce saboda ka a tuhume ka da zazzafin ra'ayi na addinin musulunci to wanda shi ya mai da mu baya shi yasa ake mana cin kashin da ake mana duk wani abin da zai taso na al'ummar musulmi sai kaga an yi ta a kansa ana suka ana suka saboda bai saboda musulmi zai zai mori abu duk wani abu da aka ce musulmi zai mora ko da ba zai cutar da abokin zaman ka ba a'a ya za a yi ya more ka ka amfana baya su ruwa lokacin da aka ce za a kafa za a kafa bankin musulunci banki ba sai ka ga dama kai kudin ka sai ka ga dama kai mu'amala da shi amma ka duba yadda aka yi ta kai ruwa rana da wasu suna cewa su ba su yadda ba ina ruwan banki ko na ko conventional bank ma sai ka gana maka ta zuba kudinka a buhu kana ajewa ba wanda aka ce sai ya kai kudinsa dole sai da aka yi ruwa rana da aka zo aka ce za a yi shari'a shari'a musulunci shari'a musulunci na ce ta shafi musulmi kai da ba musulmi ba ruwanka da ita a ka'idar musulunci shari'a da ake musulmi da wanda ba musulmi dole ya bi shari'a musulunci to amma an rage an ce kai banda kai ka je kai taka kai ma kuna da shari'a ku ta gargajiya ku je ku yi amma duk da haka yana ta rigima ba za a yi ba ka duba a nan yanzu kasashen yarba da ake ake magana shari'a panel sun da ake cewa za a yi ka duba yadda suke ta ikururuwa za a za a mai da islamization na Najeriya bai da Najeriya ta koma musulunci yanzu hutu aka ba wa yara a ramadan din nan wasu jihohi suka yi ka duba har magana ake wa za kai jihohin kara to wannan mulakanci ta yadda duk wani abu da ya shafi musulmi yanzu nan za a dinga nuna ku da dan yatsa ana takure muku hanci me ya ja mana mun mu kanmu mun yi rauni a cikin addinin namu amma da muna rike da addinin mu duk matsayin da Allah ya baka ka nuna waɗanda suke tare da kai kai fa musulmi ne wa qala innani minal muslimin kace kai musulmi ne ba za a yi maka haka ba amma an rena ka duk wani abu kasar gaba ɗaya yanzu kasar mu gaba ɗaya ana tafiyar da ita ne bisa tsarin kirista ba bisa tsarin musulunci ba amma musulmi bai bai tsaya ya targima akan wannan ba amma shi da an zo da wani abin da ya shafe shi shi to sai a ce ai ba yadda ba saboda shi zai bore ka duba jihohin nan fa da suka ba da hutun nan majoratin su duk musulmi ne wanda a tsarin mulkin duniya da demokradiyya daman majority ai su ne ke da ke da abin akan haka aka gina duk wani wanda yake shugabanci yanzu majority ce ta kai shi ba za ka je yanzu kasashen turai ba ka je ka ce sai sun yi abin da kake so kai a matsayinka na musulmi saboda ba ba kasa ku bace to a ce inda kuke da yawa ba ku isa ku yi abin da mafi yawa za su amfana ba saboda wasu ‘yan tsanani babu shakka abin da ya ja mana wannan shi ne bijirewa abin da shi ne ɗaukakanmu kuma an zikir himma walidun muna bijirewa abin da yake shi ne ɗaukakanmu sai mun dawo ga addinin musulunci ne sannan ɗaukakanmu za ta dawo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana da kyau abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi ba daidai ba Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh